Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 25 ga watan Yunin 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Muhammad Hafiz da kanun labarai. Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikata 16. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gidan har tsawon mako guda yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah Abdullah a fadar White House. Kamin labarin kenan. Masara ilimin kasuwanci sun ce amfani da kuɗin yanar gizo wato cryptocurrency ba halartacciyar hanyar kasuwanci ba ce sai dai wata makaranta da ta fara karɓar kuɗin makaranta ta wannan hanyar ta ce tana da hujja. Tun da ci gaba ne kuma muna so mu dinga shigo da wasu abun abubuwa na tsarin rika kuma ma a karan kan mun samu cikakken tsari na gudanarwa to ma bara mu embrace din wannan abu. Sai kuma mu leƙa jamhuriyar niger inda kotun ECOWAS ta umarci hukumomin Nijar su biya diyyar miliyan hamsin na sefa laifuka ga wani dan gwagwarmaya da ya shafe watanni 18 a kurkuku hukuncin da 'yan gwagwarmayan ke yabawa. Duk waɗansu kasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake ake da irin wannan maganganu ana takurama eh bayan Allah ana takura ma al'umma ana takura ma demokrasin kan kanta lalle ba wata hujja isassa mai ƙarfi wanda ƙarfin ta yake inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu 'yan adam unhwani da incin da doka ta ba su su kamar kowace ranar juma'a muna ɗauke da shirin mu na duniyar amurka wanda mahmud lalo zai gabatar amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum sha takwas sannan ta jikata sha shida. Hande kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar. Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanki sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba mutum hudu sun samu munanan raunuka yayin da sha biyu suka ji rauni kaɗan a cewar wata gajeriyar sanarwa daga hukumomi a garin shanti waɗanda ke kula da gundumar shancen da ke henan inda gobarar ta auku a yau juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin australia don hana yaduwar cutar covid-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a india an ba da rahoton waɗanda suka kamu da covid-19 mutum 65 zuwa yanzu da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni biyu da suka gabata a lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin kasar waje daga filin jirgin saman sydney zuwa otal inda za su killace kansu. Amma tun daga lokacin hukumomi sun gano wuraren da za a iya kamuwa da cutar wanda dubban mutane suka ziyarta a sassan tsakiyar Sidini ciki har da babbar gundumar kasuwancin garin. Hukumomi sun firgita da yanayin mutane da suke yada kwayar cutar nan take yayin da suke hada-hada a shaguna sannan kuma cikin sauri suna harbar iyalansu na kusa da suka haɗu da su. Premier Gladys Berejiklian na jihar South Wales wanda ya hada da Sydney ya bayyana shi a matsayin lokaci mai ban tsoro tun lokacin da annobar ta barke sama da shekara guda da ta gabata. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah Abdullah a fadar White House ganawa ta farko fuska da fuska tsakanin biden da jami'an afghanistan tana zuwa ne gabanin janyewar ragowar sojojin amurka da na nata daga afghanistan zuwa ranar 11 ga watan satumba mai zuwa wanda ya daidai da umarnin biden na rufe abin da ya bayyana a matsayin yakin da ba zai kare ba sakatariyar yada labarai ta fadar white house jan saki ta faɗa a farkon makon nan cewa biden yana fatan tarɓar shugabannin afghanistan kasar da take fama da rikice-rikice yayin da ake ci gaba da janyewar. Gani da Abdallah sun isa Washington jiya Alhamis kuma sun gana tare da shugaban masu wurin jaye a Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer da Mitch McConnell. Saki ta ce ziyarar ta shugaba gani da Dr. Abdallah za ta kara haska haɗin gwiwa mai ɗorewa tsakanin Amurka da Afghanistan yayin da ake ci gaba da shirin rage sojoji. An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu, inda a Najeriya masana harkan ilimin kasuwanci suka bayyana cewa amfani da kuɗin yanar gizo wato na cryptocurrency ba halittacciyar hanya ba ce ba ta gudanar da cinikayya wanda ya saba da tsarin dokokin Najeriya. Ga baraka Bashir ɗauke da ƙarin bayani. Makarantar New Oxford Academy da ke Kano ta ce ta amince da karban cryptocurrency a matsayin kuɗi domin biyan kuɗaɗen makarantar yaran su Shugaban wannan makaranta ya ce ƙasashe da suka shiga ba tuni suka daɗe suna amfani da cryptocurrency a matsayin wata hanyar karɓar kuɗi da za a yi musayar cinikayya da su. Hakan ce ta sa suka amince da wannan tsari na karɓan kuɗin makaranta ta hanyar cryptocurrency. Sabiu Musa Haruna shugaban makarantar New Oxford Academy ya ce a wannan zango ne suka fara amfani da cryptocurrency. da ci gaba ne kuma muna so mu dinga shigo domin abun abubuwa na tsararrika ko ma a karan kan mun samu cikakken tsari na gudanarwa to ma bara mu embrace din wannan abu domin ganin tun kafin lokacin kore mana idan abin zai da mata lokaci ya kore mana amma idan muka dauka tun daga yanzu duk wanda zai biyo ba sai dai biyo bayan mu wani dimu mun riga mun gidi sannan shine kusan kai na farko da hakan ya faru gaskiya to baka la'akari da gwamnatin Najeriya ta hana bitcoin a gwamnatin Najeriya ba hana wata ba dan kin da yake suna yin briefing gaskiya tun February da suka dakatar da bankunan su wajen taimakawa financial institution sun yi magana sun ce na farko ba sa discredit din mutane akan cryptocurrency sannan kuma su ba hanawa suke ba ya ce a yanzu haka iyayen yara goma sha biyar ne suka biya kudaden makarantar yaran su ta hanyar cryptocurrency sunana na su rufai muhammad kawai kwatsam sai na ji sanarwa ai makaranta da kannena suke sun sanar da cewa za su iya accepting shi wannan abu da muke yi a matsayin uh, kuɗin makaranta da za a biya kuma na zo mun tattauna da su tsarin su gaskiya ya min dan har ma na biya wa kanne na da Dodge kamar yace ya sanar da suna na mafita Sani baban yaya gaskiya ina da yaro yanzu haka ma yana medicine a biyu ke na din cryptocurrency na dauki nauyin sa yake karatu yanzu haka nan ina da yaya guda biyu su ma akan cryptocurrency dan da a makarantar gwamnati suke to da wannan makaranta ta fito da wannan tsari ya kai saboda abu ne wanda mun yi investing sosai kuma abu ne mai alkhairi Wani masanin harkar kasuwanci da ke jami'an Federal University Dutse Dr. Abdul Nasir Turawa ya ce ba halastacciyar hanya ce ba wata makaranta ko biyan kudaden kasuwanci ta hanyar cryptocurrency. Amma muka dawo kaman mu na Afirka musamman kasar nigeria babu waɗannan dokoki. abin da ya kasance da ake cewa kawai legal tender a Nigeria shine naira saboda haka wata makaranta ko wata hukuma su ce za su yi amfani da shi wannan kuɗi na crypto wajen karɓar kuɗin makaranta ko wajen ta sai da sayarwa tabbas ya saba doka saboda a dokokin Nigeria abin da aka sani shine kawai shi Central Bank Act Central Bank of Nigeria wato babban bankin kasa shi kadai ya ba dama don issuing abin da ake cewa legal tender ɗin ko wani kuɗi da za a iya amfani da shi kuma har yanzu uh, central bank ba su yi dokoki ba ko kuma ba su amince da shi wannan crypto uh, a matsayin legal tender a nigeria ba ya ce har kawo yanzu babban banki ba ta halatta amfani da wannan kuɗi na cryptocurrency ba wajen gudanar da cinikayya kuma har yanzu babu wata doka da ta amince da haka illa haramta yinsa baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya. A gaida baraka, kada dai a shagala ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da facebook da twitter da kuma instagram ga hafiz da ci gaban labaran duniya na iya afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar covid-19 zagaye na uku tare da da suke kamuwa cikin hanzari kuma ana sa ran nan ba da daɗewa ba za ta sha gaban zagaye na biyu da nahiyar ta gani a farkon 2021 a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a afirka hukumar who ta faɗa a cikin wata sanarwa annobar ta sake bulla a ƙasashen afirka sha biyu a halin yanzu an gano nau'in cutar corona coronavirus mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a india a cikin kasashen afirka sha hudu daraktan yankin afirka a hukumar who dr matshidiso moiti ta ce yaduwar zagaye na uku ta shigo da sauri tana yaduwa da sauri tare da karin adadin waɗanda suka kamu sannan ana samun karin na rashin lafiya mai tsanani sabbin karuwar yana barazanar zama mafi muni da afirka har yanzu bata taba gani ba zagaye na ukun yana zuwa ne yayin da afirka take fama da karancin allurar rigakafin covid-19 hukumar who ta ce sama da kashi ɗaya da ɗan kaɗan ne cikin ɗari da 'yan afirka suka samu cikakken rigakafin yayin da aka yi wa kimanin mutane allurar rigakafin biliyan biyu da ɗigo bakwai a duniya hukumar who ta ce ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo biyar ne na waɗannan allurai aka yi a nahiyar afirka jami'a gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke wa hukuncin kisa a kasar sri lanka sun tsinduma yajin cin abinci da neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba godbahaya rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa huwa wanda aka yi allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe sakin ɗan majalisar ya zo da mamaki wanda ya jawo suka mai yawa ciki har da ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da kadan amurka a sri lanka sun ce hakan na raunana tsarin doka a sri lanka jami'an gidan yari na tattauna batun zanga-zanga tare da ma'aikatan shari'a da kuma wasu jami'an gwamnati. da Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu garzaya jamhuriyar Nijar. inda kotun ecowas ta umarci hukumomin jamhuriyar niger su biya diyar miliyan hamsin na sefa domin share hawayen wani dan gwagwarmayan kasar da ya shafe watanni sha takwas a kurkuku bayan da ya kira wani gangamin nuna adawa da dokar harajin kasar a shekarar 2018 ga suleiman mumini barma da cikakken rahoto a watan afrilun 2018 ne gwamnatin shugaba isu muhammadu ta kama sadat iliya mala na kungiyar mpcr bayan da ya jagoranci zanga-zangar watsi da wata sabuwar dokar harajin 2018 a damagaram saboda a cewarsa dokar ba ta yi daidai da yanayin rayuwar al'ummar nijar ba bayan shafe shekara guda da rabi ana bayan shafe shekara guda da rabi ana kai ruwa rana a kotunan cikin gida lauyoyinsa suka garzaya kotun ecowas a watan satumban 2019 wacce a zamanta na larabar da ta gabata ta bayyana matsayinta game da wannan kara metro budal efred shine lauyan sadat iliya dan malam cikin sakamakon nan ta nuna cewa kasar niger ta yi violent duka alkawalan da ta doka na kan harkar karar mutuncin dan adam kuma an yi kwandananta an ce ta biya sadat iliya dan malam wannan na mpcr zandar na sustai civil na zandar ta ba shi haƙin shi miliyan hamsin nan da wata uku ta tura rafor can kotu ta ce lalle ta ba da wannan miliyan hamsin sadat ya shiga haƙin shi muna zaton wagar decision ta faɗo zai zama solution ne ga kowa mutum nawa aka kama ga demir digit mutum nawa kama digit mutum nawa yau zaman gama da muke bisa kan dalilin irin wannan abu suke kasu kama 'yan adawa da jami'an kungiyoyin fararen hula a yayin gudanar da zanga-zanga ko wani gangamin kalubalantar mahukunta wani abu ne da ya zama ruwan dare a kasashen yammacin afirka da na shesan sahel saboda abin da suke kira dalilan tsaro sabili kenan kotun ecowas a yayin wannan zama ta gargaɗi gwamnatoci su daina fakewa da wannan matsala don rufe bakin jama'a a kama mutum sai wata uku a sai kai da ba a ah, yaran ne muka baka da dai duka yawanci ka diba kasashen ecowas nan ga hatta ma wanga na shi sahel da ka taso ka ce manifestation sai ce a ah, terrorism dakon to wannan ma kotu ta ce babu shi terrorism bai hana meeting bai hana reunion bai hana seminar bai hana ba manifestation zai hana in ka manifestation cikin manifestation kin ai wani lahani lalle kai responsible amma bai hana ku samu duwa a wata manifestation na en Shugaban kungiyar MPCR na ƙasa baki ɗaya Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika ya yaba da wannan hukunci na kotun sai da yawo domin a cewarsa mataki ne da ke ƙara wa dukkan 'yan gwagwarmayar Afirka ƙarfi akan aiki. Duk waɗansu kasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake ake unhwani da irin wannan maganganu ana takurama eh, bayan Allah ana takurama al'umma ana takurama demokrasin kan kanta lalle ba wata hujja isassa mai ƙarfi wanda ƙarfinta ya kai inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu 'yan adam unhwani da incin da doka ta basu suma. Na nemi jin matsayin hukumomin Nijar akan wannan hukunci sai dai wannan yunkuri bai yi nasara ba domin kakakin gwamnati Tijani Abdulkadir da sakataren gwamnati Abdu Galadima da na tuntuɓa ta waya ba wanda ya daga wayarsa haka kuma ba su mai domin amsar sakon SMS ɗin da na aika musu ba har zuwa lokacin aika wannan rahoto. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaida Suleiman. Bari kuma mu je jihar Imo inda gwamna Hope Ozidimma na jihar Imo ya gana da kungiyar manoma da masu fataucin albasa a Najeriya. Ga wakilinmu Alphonsus Okoroigwe da ƙarin bayani. Gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya gana da shugabannin kungiyar manoma da masu fataucin albasa ta Najeriya a Owerri babban birnin jihar yayin da hukumomi na ci gaba da ƙara inganta dabaru da masa ƙaimi wajen kawo ƙarshen ayyukan 'yan awaren biafra da ke gurgunta lamuran cinikayya da kasuwanci a yankin kudu maso gabashin najeriya alhaji aliyu isa shine shugaban kungiyar masu fataucin albasa ta najeriya kuma ya ƙarin haske game da wainar da aka tauya a wannan ganawar kwanakin baya in baka manta ba mu 'yan albasa kungiyar manoma 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa na kasa mun shiga yajin aiki daga bisani shi gwamnan jihar imo ya kira mu yake so ya jiya aka yi ba a kawo musu albasa nan dohin kudu maso gaba da muka zauna da shi gwamna abu uku muka biɗa gare shi mun faɗa mai hasarorin da muka yi sanadiyan wannan rikice-rikicen da ake samu a kudu maso gabacin Najeriya. ya ji mu kuma koken da muka gabatar mai guda uku ne na farko mun roƙa cewa muna so a saman mana da tsaro na rayuka da dukiyoyin membobinmu na biyu muna so a kafa wani kwamiti da zai kunshi mutanen da suke nan kudu da kuma membobinmu na nan arewa na ƙarshe kuma mun roƙe shi a ga cewa an biya mutane asaran da aka yi mutu saboda hakan nan shi zaune ya yi alƙawari insha Allah zai kyautata ma mutane saboda kuma ga kasuwancinsu. Nawa ne kuke hange ita gwamnatin ah, jihar Imo za ta biya? duk abubuwan da mutum zai yi yayi abu na gaskiya. Trela biyu ne aka wawashe ma mu wanda kowane trela akwai buhu ɗari huɗu da kala biyu buhu ɗari tara ne kuma ko a lokacin da abin ya faru buhun albasa guda dubu goma sha biyar ne kaga in ka buga dubu goma sha biyar so ɗari tara zai baka miliyan goma sha uku da dubu ɗari biyar shi kurin muka biɗa ga gwamnatin jihar imo babu ƙari babu rage To kome gwamnatin jihar Imo ta bakin Alhaji Suleiman Ibrahim Suleiman babban mai taimakawa gwamnan jihar Imo na musamman kan lamuran arewaci ke cewa. Hakika wannan taro da aka yi yau da gwamnatin jihar Imo ba abin da za mu ce sai dai alhamdulillah. mutumin nan ya ɗauki ƙwararren matakan da sa'annan kuma ya ɗauki alkawarin zai biya kowa kuɗin shi da masu shanu da masu albasa kuma ya ce kowa ya ci gaba da kawo kuɗi kaya nan garin insha Allah za a kara martaban shi a kare zuciyar shi a kara lafiyar shi insha Allah. Daga asusun gwamnatin jihar Imo ne zai iya wannan asarar da aka tafka. Wannan asarar da aka shi ya ɗauki nauyin ɗaukan alhakin biyan wannan abu. Aika da al'umma sa gaba ɗaya da suke arewa da ko'ina ina da ke cikin ko'ina ina su buɗe hanyar su kowa ya kawo kayan kasuwar shi kuma kowa ya zo ya ci gaba da kasuwar shi kuma mu mu zauna lafiya da mutane Allah zai kare mu ya kare dukiyar mu ya kare lafiyar mu wannan na zuwa ne bayan wasu manyan 'yan kasuwa 'yan kabilar iwa karkashin jagorancin chief emmanuel Nyamu. suka kira wani taro a owerri babban birnin jihar Imo. ranar laraban da ta gabata inda suka buƙaci 'yan arewa masu harka a kudu maso gabas su lisafta asarorin da suka tafka sakamakon hare-haren 'yan awarin biafra tare da tabbatar da kare rayuka da dukiyoyin dukkanin mazaunan yankin alfonso sokorigwe muryar amurka daga Umahiya, Najeriya. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka, Mahmud Gareka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A shirin duniyar Amurka na wannan mako za mu ɗora ne kan tattaunawa da muke da Dr. Nasir Damowa dangane da ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi. da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin a makon da ya gabata inda muka katse tattaunawar saboda lokaci da ya riske mu sunana mahmud lalo madalla to kamar da ku suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa ne da dr nasir danmowa mai fashin baki a fannin diplomasiya da ke zaune a nan amurka dangane da ganawar da shugaban amurka joe biden ya yi da takwaran aikinsa na rasha vladimir putin a makon da ya gabata inda muka dakatar da tattaunawar saboda lokaci da ya riske mu a da makon da ya gabata ne shugabannin biyu suka tattauna a gefen taron kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya na g7 a birnin geneva tattaunawar da ta ja hankalin daukacin duniya bari mu ɗora daga wannan tambaya waɗanne fannoni ne amurkan da rashin suke yawan samun takaddama kai To, ita dai matsayinta Amerika wannan um, kamar interference eh, da... Wato kamar katsa london da ita rasha ta taba yi ga abin nan ga zaben amerika wanda ya wuce shine wanda ya hidamu amerika da kuma waɗannan masu kawo abin nan farmaki ta hanyar intanet mm. suna ansa kuɗin fansa daga mayan kamfanin su amerika ka san kwanaki da suka da suka kai farmaki na abin nan kamfanin da ke abin gama man fetur mm. ya kasance kasan ma aka samu in ka je gidan mai sai ka yi layi mai tsawo kamin ka samu mai kuma mai ya yi tsada to kaga irin irin waɗannan da yake kaga yanzu ita amir kusan komi ya koma akan yanar gizo to eh, abubuwan ta waɗanda suke gidan suna sun danganta tsaro irin su energy da sauransu duk suna kan intanet to eh, so gaskiya wannan yana ɗaya daga cikin abin da ah, ya hida mu amerika duk da yake kuma akwai wannan matsalar ta makamin nukiliya amma kaga waɗannan na eh, shi wannan da ke kaga ita gwamnatin rashi tana cewa ba ta da hannu da shi wanda eh. ke kawo wannan farmaki ɗin To a dakta da cewa shugaba Joe Biden bai jima da hawa kan karagar mulki ba ban sani ba kamar ya za auna dangantaka tsakanin Amurka da Rasha a zamanin mulkin tsohon shugaba Donald Trump da kuma Joe Biden a yanzu. Eh, to um, kamar yadda zai haɗa matan harko zai yi wuya a daidai ta kaga lokacin uh, uh, Donald Trump shi kokarin da yake shi ne ya ya ce ai a zauna lahiya da rasha amma kuma hanyar da ke so a zauna lahiya da ita su sanatoci da um, majalisar da wakilai mm. eh, da dai gwamnatin gaba ɗaya ta amerika wannan ba zai yiwu ba saboda a ce rasha ta zo kamar ta kaga ta katsalan da wancan zaɓe da aka yi amma kun babu abin da kusan babu abin da aka yi mata so kaga shi wannan shugaban shugaban donald trump yana kokarin ya yi daidaita zamantakewa ce da Vladimir Putin ba. Saboda ɗaya a ce yana kasan yana da wannan abin cewa yana tare da manyan shugabanni masu ƙarfi irin kamar shugaban North Korea da sauransu. Amma kuma yi watsi da abokan zamantakewa na Amerika waɗanda na tun talitali wato ƙasashen da suka ci gaba kamar ƙasashen yamma haka. Ka ga wannan abu bai daidaita ba. Su ba su ji daɗi ba sannan ainihin yawancin 'yan siyasa amerika ba su jira ɗin ka haka nan ba. to da yake ka taɓa wannan batu joe biden da ya je wannan ziyara da aka yi a taron na g7 wato kasashen da suka fi karfin tattalin arziki ya yi wasu kalamai kuma na kwantar da hankalin su waɗannan kasashe na yammaci da ka ambata na cewa eh. amurka na tare da su kada su ji komai kana ga eh, za a iya cewa sun gamsu da kalaman na biden ko kudi hayan suna wannan ɗaɗɗar ɗin abin da ya faro daga zamanin wato donald trump eh, to gaskiya um, abinda na lura shi su ne su ya kwanta hmm. amma kuma duk da haka nan kuma suna yin abin kan takatsantsan tun da ka san har yanzu kusan kashi hamsin cikin ɗari na 'yan eh, jam'iyyar republican suna ganin cewa shi shugaba wannan uh, Joe Biden bai zamo uh, zaɓaɓɓen shugaba ba mm, ya kamar da suke zargi wannan ya bayani saboda shi yadda shi shugaba Donald Trump ke ke ta ingiza su yana nuna cewa wanga zaɓe bai ba su har yanzu suna da wannan abin to in ya kasance a ce kashi hamsin cikin ɗari na 'yan republican suna da wannan tunani kaga su kasashen yamma gaskiya hankalin bai kwanta ba tun da sun ga cewa shugaban uh, shugaba Donald Trump yana har yanzu yana da goyon baya ga jam'iyya ce da kuma wasu 'yan Amerika. So, kaga yana suna gani yana iya ya dawo mulki. To, in ya dawo mulki kaga kenan an kuma gidan jiya. Dr. Nasir Danmo kenan mai fashin baki a fannin diplomasiya da ke zaune a nan Amurka. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa kasance lafiya. sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Sakon farko ya ce, ‘yan gudun hijira musamman na jihar Borno, kada ku yi saurin komawa gonakinku har sai kun tabbatar da tsaro ya inganta duba da ganin yadda 'yan ta'adda ke yawan ɗaukar rayuwa musamman a cikin gonakinku. Sako daga yaya Hadiza Ingawa da shugaba Haruna Muhammad Katsina. sai ra'ayin haruna boda inkaibo ya ce assalamu alaikum biyo hausa muna fatar kwamitin da shugaban kasa ya kafa karkashin mataimakin shi osubanjo domin fidda mutane miliyan 100 daga talauci ya yi tasiri domin mun daɗe muna jin gafara sa amma har yanzu ba mu ga ƙaho ba sai saƙon ƙarshe ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna yi wa daukacin al'ummar Katsina Maradi jajen rasuwan sarkin Katsina Maradi Sultan Maremawa Alhaji Ali Zaki da fatar Allah ya gafarta masa dukkan kurakuransa. Sako daga Sani mai lange-lange yawuri da Aliyu Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofa sabuwa. Kafin mu karkare ga Hafiz ya sake dawowa don bitar labarai amma a takaici. Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum sha takwas sannan ta jikata sha shida. An dai kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar hukumomin lardin henan da na birnin shanki sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba mutum hudu sun samu munanan raunuka yayin da sha biyu suka ji rauni kaɗan a yau juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin australia don hana yaduwar cutar covid-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a indiya an ba da rahoton waɗanda suka kamu da covid-19 mutum 65 zuwa yanzu da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni biyu da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin kasar waje daga filin jirgin saman sydney zuwa otal inda za su killace kansu A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai gana da shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da kuma babban mai shiga tsakani Abdullah Abdullah a fadar White House. Ganawa ta farko fuska da fuska tsakanin Biden da jami'an Afghanistan tana zuwa ne gabanin janyewar ragowar sojojin Amurka da na nata daga Afghanistan zuwa ranar sha 11 ga watan Satumba mai zuwa. Wanda ya daidai da umarnin Biden na rufe abin da ya bayyana a matsayin yakin da ba zai kare ba. Masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin. da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington nake ce da ku a huta lafiya.